mu barka da kasancewa tare da mu a wannan tasha ta yanar gizo ta "Pakistan online tv inda muka fito wani shiri wanda ake ce mana gane muna hanya kuma a yau muna an san bakuncin mai gari tungar Arnabu a karamar hukumar mulki ta a ƙarƙashin wanke ranka daɗe muna mabarkar zuwa cikin wannan shirin da assalamu da farko muna son kusan sunan ka dan masu kallon masu sauraron su san da wa muke tattauna a kuma da wa muke wala ah, na mai ke mutane wanda in ka kama tana ɗaukar shakkuwar ka shi ne zo kungiya mai albarka ta gwamnati mai albarka ta wata wani shi ne gurbin ne aka tsare da fila da duka ya zamfara da sokoto wurin nan yake da fila wasu mutane sun kai suna tsare shi da yan sa kai ana tsarewa ana sayarwa mutane shi ne muka zo wani uban ƙasarmu muka kawo ƙara da gare shi ya ce to bari ya bincika shiga da mutane kafin ka muna bayanin wannan eh. gashi mun gan ku a human rights da ke nan kusa jihar zamfara eh, mene ne makasudin zuwan ku a wannan gurin zo ku kawo da kuka shahi mu hawaye saboda ita aka kama kuka tana sha hawaye talakawa shi ne muka zo kungiyar ta wata wadda mai albarka mun ka zo wurin ta kawo da kuka to ga shi ko zo wannan wurin mene ne kuke so wannan hukuma ta an so ba ku wannan son ta an samu wannan gurin ne tun da hurumin nan gonakin mu ne aka bai hurumi tun gero na fari aka kiyaye shi aka zo aka kai da aka bai tun ba mu jin daɗi har muka yi jin daɗi wani nan muka yi mota ce nan muka yi mota wasa muna ci da kasashen mu na suka ci to yanzu wasu mutane sun kai sun sare shi suna sai ma mutane mun magana mun tambayi kuma kasar mu ya ce su shi ba yana sa hannu lokal gama ita ce ta zo tana wannan aiki muka ce to lokal gama ba ta shigo ƙasa dan dan hakimi bata tambaye shi sirri ba ya ce shi bai san kuɗi ba don haka ba hannu a nita yanzu wani abu ke so gwamnati ta ɗauki mataki muna son gwamnati ta ɗauki mataki kan da mutane da aka sa aka sai mu da suna tsara ne dakatar da su da mayar mu da wurin mu wurin makiyayen mu da jama'a mu garuruwa ta ƙunshi garuruwan bakin wa gidan yahudu gidan anna katsira sabuwar duk dajin gane muka taɓa amfani da gidan yaro nasarawa muna amfani da wannan daji dan muka ibar tausa mana a ciki to an zo yanzu an sai wasu mutane an ta yi da bindigogi suna tsara wani suna sai mutane mun fito ga uban kasar mu tambaye shi ya ce ba hannu a bai san bai san da wannan mutane shi ne muka taro ga kungiya mai albarka wanda ta shahi kowa hawaye duk wanda ya zo da hawaye tana shahi kungiyar fatawalle tana shahi kowa idanu shi mata wanne mai son zama lahiya ne mai son abin da za a kace kaje a kace don waka hidda shi da kuka karo waka gwamnati mai albarka da taimaka mu ta an samu wuraren yaren kiwon mu da ta bashi nan shi da mu shi azakon mu ga kunya mai ba. to a muna karshe kasancewar a matsayin ka jagora wanda kake wakiltar wannan gari na tun da arna akwai hukumomi da yawa eh. bayan hukumar human rights a gwamnatance kuma maybe akwai hukumar kula da eh, kiluka da kuma wasu da shi kun taɓa kai musu korafin wannan abu ko ko kawai uban ƙasa ne na wanke shi uban kasa mun kai mun zo da wani area ya ce to a bari ya bincika in ya bincika zai mu da ansa to ya bai bai mu da ansa ya ce shi ba hannuwa ne bai san da sai da wuri ba bai sa asara ba bai san ƙungiyar ta zo tana asara ne amma yan sa kai sun yi shi an suka zo ana rabar daji ana sayan wuta shi ne muka zo ga wani kungiya ta wurin ne mai albarka mai taimaka ma jama'a shi kuma bata wanda mai son zama lahiya ne ga ƙasa mai son abin da ya wuri ne ga da hidina shi ne mai albarka ba na son ta taimaka mu ga gwamnati mai albarka yanzu ina fahimci da kuna son wannan wuri na ya dawo mu da shi ya dawo mu da shi a ba mu shi da mutum ya tafi to muna godiya bisa ga wannan fashin baki da kuma wannan bayanai kai muna mun gode a halin yanzu bayan mun ji koke daga mai gari na tunga arna a karamar hukumar mulki ta gusau a karkashin mulki tibis muka zo muka isko ciyaman na kuma rayu na jihar zamfara inda mu ji bayanai ne ne takamaiman gaske wannan abu ko da ma labari idan wannan kan cika wannan yana da kyau ka ji wannan ba dan kuma wajen ya kasance an cimma abin da ake so mai girma ciyaman muna ma barka da zuwa a cikin wannan shiri ya albarka assalamu alaikum mai girma ce man gashi mun samu wannan labari na wannan gari na tunga ana an an shi masu filaye ko mun san cewa wannan complaint da aka kawo kusan gare ka aka kawo saboda ka saba jajircewa da kuma an san samma mutane filayensu da gidajensu duk wanda aka fita me zaka ce game da wannan abu da ya faru to wannan matsala da ba sabuwa bace tsohuwa ce cikin garin kusau da jihar zamfara kwace-kwacen hilalen mutane da masu ƙarfi da ainihin masu ruwa da tsaki da abin ba karamin al'amari ba ne ba kun ba kwa wuce a wuri mun saba ji mun saba ji wannan matsala ba wanke take ba kawai akwai ta gidan nuji akwai ta janyau akwai ta eh, sami gatunan dai wurare daban-daban ba wuri guda take ba kawai na farko muna masu wanda ke irin wannan magana cewa ina lillahi wa inna ilaihi mutum ya san cewa duniya ba matabbata ba ce dole mutum an halice shi kuma zai mutu zai zama gawa zai zama an shi kuma zai zama sanda babu shi kwata-kwata ko mutum ya sani zalunci ba abu mai kyau wanda ka da bai eh wannan mutane za mu bincike abin da sun karo da shi mu tabbatar da hakikanin abin da gaskiya abin ya faru ko bai ya faru so na hadasa da shi kana maganar sun ka ce an shiga wurin an tsorata su kuma ana sare wani abinda doka ta ce ko kuma ka'ida ta ce da tsarin constitution kundin tsarin mulki na ƙasa bai yiwuwa ka zo ka ansha wurin wani ka sai mu amma idan gwamnati na da sha'awa da wurin wani ko kuma wurin da wasu mutane sun ka tsare akwai percentage da aka biya compensation na tsaro ko na rebo da aka sanar da mutane cewa wurin gana ku muna so ga abin da za sai an faɗa musu abin da za a yi sai a biya su compensation sai a zo a auna a zo a yi makaranta ko masallaci ko wani kamfani zai amfana da su ko wata makabarta ko wata asibiti amma a ce ka an sha abin wani kabaro wannan ba dalili wannan bai yiwa wannan zalunci ka zo ka an sha abin wani ka sai ma wani ina ma a ce shi ka sai ma ka zo ka kore ka kwace ka sai ma ka samu a jini ka tofi so ni na ganin wannan in haka ne wannan ba daidai ba ne gaskiya za mu bi mu tabbatar da abin da ke horo kana insha Allah za mu ɗauki mataki kamar da ka saba na kai ƙarshen matsala insha Allah kana muna kira ga ainihin mai girma shi akwai kwamishina akwai yasa akwai wa akwai wa da ma'aikata to da mutane idan kai ma ka bibiya abin da suka yi kana da kunnan da ke kai ma abin da suka yi ba ma'aikatan hila ya da ke ba kowace ma'aikata ya kamata a sa mutanen da suke bibiyar aikin da ma'aikatan kai don a zauna lahiya idan ba a sa mutanen da ke bibiya sai a yi kulba ka banna a ce ja ce. kai kana so a yi gyara mutane na ɓanna baka sani ba kana ba ka bari mutanen da ke jin wannan su kai ma kamar yanzu a ce organization ɗin misali a ce yi wannan defender a jihar zamfara a ce girman organization ɗin misali bai iya ganin gwamna kai tsaye bai isa da da gwamnati magana kai tsaye duk kungiyar da a jihar zamfara ban san wata kungiya mai ƙarfin gaske da ke faɗa ma gwamnati an cuci wani ba wanda ke mu a mutane mu ka jin abin da mutane suka ci, mu kusa san da mutane suka ci. mu mutum ka irin ruwa da gudu da sanar da mu kamar irin ofis ne ana bukatar cewa wanda duk ya zo ganna sai ya wahala ko sai ya ɓata aure bai gane ba akan ni na adam ne na yi wurin don mutane don al'umma duk wanda ya zo a shirin nake da gane da koyaushe yara na su kai shi wuri na ko in hito in ga ni wuri ofis ya kafa ba ofis ya kawai a ce in wannan in takunkuri in hana kowa gani na yallani sai a yi ɓannar da ban santa ba wanda ban ya gane ta wanda ban ya gyara cikin lokaci bisa da haka muna kira ga ainihin wanda duk an ce shugaba ne yana jagorancin al'umma ya sa jin tsoron Allah ya sani Allah subhanahu ta'ala yayi wuta yayi aljanna wallahi ba sai mu mutu ba jiran mu kawai yake mutum ya mutu ga halin da ya aikata kana mutum ya sani akwai wata wani malam mai wani littafi da yake cewa wala ya hillo an ya fa'ala filan hatta la hukum lafi bai halata gare ka kai da ka aikata ko aiki sai ka san hukunce hukuncen subhanahu ta'ala ciki idan baka sani ba ya ce wai sa ulama wa ya kata biya lil mutabbi lil sunnati na nabi sallallahu alaihi wasallam ka tambayi malaman da ka bin sunnan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba